'yan matanmu da suke yin ciko. A wannan ba department ɗina ba ne. Wannan abin da ya shafe su. A ai yana da kyau a matsayin ka nan mai faɗakarwa. Eh, yanzu za ka yi magana mutum miliyan ɗaya su ne. Mm. Ka gani to yanzu irin wani kira za ka yi musu. wallahi ba ni da wani kira da za musu wannan ra'ayinsu ne ci gaba da yi ko su yi ko kasu ni ba ma na gani ni wallahi ban sani ba kaga ni da gilashi ba ma gani nake sosai ba ma ni abin da yake gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam sunana abdulgafar ko ne sanin cikakken sunanka cikakken sunana shine nasiru bello sani amma an fi kira na da nasiru na ba nasiru na ba a ina ka samu na ba na ba suna ne wanda aka samu tun a yarinta irin wani zarwance da ake yi na yarinta ana ƙara bi a gaban suna eh. to ana aka samu ne ma ka sa bi din eh in short eh, in short ko sai eh, okay shekara ka nawa kan hmm, zan iya kai kaman goma sha wani abu kaɗan kana harkar kani mhm. okay a wace ce ka kani ba ni da ita a bayan a wajen kani ba ina dai da mata ok ai ban tambaye ka maganar mata magana budurwa yanzu dai ban shirya yin aure ba na shirya yin aure dole zan yi budurwa yanzu dai kana da aure ƴaƴan ka nan na uku dawa dawa mariya daya khadija da fatima Allah ya raya su amin ya yi ya kai za ka yi ƙara aure a'a me yasa saboda yanayin rayuwa na wani irin yanayi na uku bari in sallame su tukunna ka gama da su sai ka kana nufin yanzu ka tsuba ka kai kamar shekara 60 da wani abu za ka yi ƙara aure ke 60 da wani abu eh. lokacin ba aure ne lissafi na ba sun gama da duniya lafiya shine abin da yake gaba ne ok wani fim din ka fara ka ne inda na fara na fara da producing ne ni ba acting na fara yi ba na fara shirya daukar nauyi ne daukar nauyin shirye eh. okay sai kuma ka yake ka faɗo to ka lokaci ne tun kana yi ana kana shiryawa ana ganin wasu suna cewa me yasa kai ba za ka shiga ba ai za ka iya yau da gobe suka ribace ka ka dan fara gwadawa na fara gwadawa a akan fim ɗina ban yi tunanin waya za ta kai ga wani lokaci a fara kira na aiki ba kawai dai ni abin da na sa a raina saboda ɗan rage budget in zan yi script da ya kirawo net ɗina to zan iya yi a iya nawa iya tunani na saboda ban yi tunanin ko za ka karɓu har mutane su fara kiran ka a aikin su ba mm. ka taɓa yin bidiyon waka waka mm. kana rera waka mm. ah, na taɓa yin waka ina shan wahala saboda ina da karaman murya to ina shan wahala sosai shi yasa na daina na yi kamar uku uku ko hudu waye ubangidan gidan kaka ne ni ne kamar ya kai ni ni ne uban gidana na da wani uban ba ka da wani uban sai dai abokan business okay, amma wanda ya kira ni harka na ci abinci kowaye shi to a ranar da ya kira ni shi uban gidana ne har a gama saboda ya tafi shi kenan amma ina mutunta duk wanda yake muke tare da shi waye best friend din kaka ne bakin ciki ka ina da yawa ya amma babban abin da kuke sharing irin sir suna da yawa kowane kalar aboki da nake da shi a kano da akwai kalar shawarar da muke yi da shi akwai na bangaren wannan bangaren wannan bangaren rayuwa a cikin fim din ma wani aboki ne wanda za ku ke shirya ya za ku yi ku samu kuɗi wannan kuma kuna maganganu ne da shi akan harkar fim ya za a yi to wanne kira za ka yi wa yan matan da suke yin ciko a wannan ba department dina ba ne wannan abin da ya shafe su a ai yana da kyau a matsayin da nan mai fadakarwa yanzu za ka yi magana mutum miliyan ɗaya su gani hmm. gani to yanzu irin wani kira za ka yi musu wallahi ba ni da wani kira da za musu wannan ra'ayin su ne ci gaba da yi ko su yi ko su yi ko kasi ni ba ma na gani ni wallahi ban sani ba kaga ni da gilashi ba ma gani nake sosai ba ma ni abin da yake gaba na shi yake gaba na kawai to na gode to masha